wannan bayani ta nema dangane ga wanda yake jin an masa sihiri ko an masa mugun baki, kuma ana jin bakin ya kama shi, ita ma take zaton tana cikin irin wannan nau'in mutanen. To shi ne muka ba ta abubuwa guda biyu, na farko akwai kariya da tsari ga tsafi da sihiri da mugun baki. mutuƙar mutum yana yin abubuwan nan da muka lissafa guda bakwai to in sha Allahu tsafin wani ko sihirin wani ko bakin wani ba zai kama shi ba na ɗaya karanta la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir kafa ɗari kullum bayan sallar asuba abu na biyu karanta Lahu da falaki da nasi a tofa a hannu a shafe jiki sau uku idan za a kwanta, ma'ana mutum ya haɗa hannayensa ya karanta Lahu da falaki da nasi ya tofa a hannun ya shashafe jikinsa, ya kuma karantawa ya shafe jikinsa ya kuma yi wato Lahu uku falaki uku nasu uku ya zamo tara kenan sai mutum ya shafe jikinsa, to mutum yana wannan shine abu na biyu. abu na uku shine mutum ya dinga karanta Allahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim kafa bakwai da safe kafa bakwai da yamma abu na hudu ya dinga karanta bismillahi allazi la yadurru ma ismi shawun fil ardi wala fis sama huwa samiul alim kafa uku shi ma da safe kafa uku da yamma abu na biyar ya dinga cin dabino guda bakwai kullum da safe dabino irin ajiwa ɗin nan na madina ya dinga cin guda bakwai da safe to shi ma in mutum yana cin wannan wato da tsafi da sihiri da baki kamar yadda ya tabbata a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba za su dinga kama shi ba sannan kuma da yamma ya dinga karanta uzu bi kalimatin lahi mati min sharri ma khalaqa ya dinga karanta wannan kafa uku da yamma to shi ma yana yin wannan wato tsafi da sihiri da bakin wani ba zai kama shi ba sannan sai na shida ya dinga karanta amanar rasulu bima unzila ilaihi zuwa ƙarshe a lokacin da zai kwanta bacci sannan abu na bakwai ya dinga kwanciya da alwala to waɗannan duk sun tabbata a hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan mutum yana yin wannan Allah zai ba shi kariya daga bakin wani da tsafin wani da sihirin wani da makirce-makircen wani kuma dai an san babban magani ikhlasi da yin ibada a kan lokaci da zikiri da kuma kyakkyawan niyyar kai baka so ka cutar da